بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل karatunmu na riyadu salihin a nan matsalacin juma'a na dobeli cikin garin jimeta a yau insha Allah ku za mu yi darasi na arba'in kuma za mu tashi kitabun jihadi wato kundin da ke magana akan abin da ya shafi jihadi jihadi kalmar jihadi a harshen larabci tana nufin bazul juhudi wa tsakatuwar wasu wasu shi ne bada kokari shine ko mujahada wato ka bada kokari wajen yin abu ko ka kai matika a wajen yin aiki amma abin da ake nufi jihadi a shari'a shine bazrul juhdi fi qital al a'da'i min al kuffar ba'da da'awatihim ila al islam wa iba'ihim ila al kalmatillah wato shine bada kokari wajen yakan makiya Allah daga cikin kafurai. bayan an kira su zuwa ga musulunci sun ki don daukar addinin Allah a shari'a galibi idan an yi maganar jihadi to abin da ake nufi kenan shine kan kafurai bayan an kira su zuwa ga musulunci sun ki shiga domin ɗaukaka addinin Allah amma jihadi yana zuwa da wasu ma'anonin daban ba wannan ba shi yasa ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad da kasa jihadi zuwa ga kashi hudu ko kuma ma kashi hudu ya ce akwai jihadun nafsu akwai jihadun shaytan akwai jihadun kuffar akwai jihadun munafiqina wa zalama wato akwai jihadun nafs shine mutum ya bada kokari wajen gyara kansa wannan shine jihadin da yafi kowace muhimmanci ka yi iya ƙoƙarinka wajen gyara kanka wajen tursasawa kanka wajen yi wa Allah ta'ala da'a wajen tilastawa kanka wajen bayin sabon Allah wannan shi ne babban jihadi wanda sai an same shi sauran jihadin ake samun sa shi sa manzala ta suna ke cewa al-mujahidu man jahada nafsahu wal muhajiru man hajara manahallahu anhu mai jihadi shi ne wanda ya yaƙi razza ya gyara kaza mai hijira wanda ya ƙaura cewa abinda Allah ta'ala ya haramta to abinda mutum zai fara yi shi ka gyara ya gyara kansa ya zama mutumin kirki kafin kuma ya shiga sauran nau'o'i na jihadi gyara kan kuma ta hanyoyi guda hudu na farko jihadun nafsi ala ta'allumil huda ya rai ko tursasawa rai wajen fahimtar shirya ka zai ka fahimci addinin Allah ka fahimci inda shirya take ne ne addini na gaskiya ne Allah ta'ala yake son a yi a addini wannan yana buƙatan ba da ƙoƙari da barin hutu da barin abubuwa na sha'awa domin ka tabbatar da ka gyara kanka ka tsaya ka fahimci addinin Allah wanda babu wani alkhairi ba musulunci sama da fahimtar addinin Allah shi sa manzala tun ake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini zai fahimtar da shi addini idan Allah yana son ka da alkhairi to sai ya tsora ka akan hanya ta fahimtar addini ka fahimci tauhidi ka fahimci ibada ka fahimci mu'amala sannan abu na biyu jihadun nafsi alal amal mutum ya yaƙi ransa wajen aiki da abin da ya fahimta ne aiki da wajibabbu barin abubuwan da Allah ala ya haramta shi ma wannan sai ka tursa sauran ka sannan za ka iya yi kuma ne zai taimaka maka wajen fahimtar gaskiya da fahimtar shirya. kamar da Allah ta'ala ta wallazina jahadu fina na subulana wanda suke jihadi don fahimtar addininmu? wanda suke ƙoƙari wajen fahimtar addini zamu tsora su akan addini sannan sai jihadun nafsi ala da'wati ilallah ka tursa sabaranka wajen kira izuwa ga addinin Allah gurgudun iliminka ai umarni da kyakkyawan aiki ka hana munana in ka gani nan abin da babu kyau ka nuna masa ba kyau kai nan abin da ya bar abin da yake na wajibi ka nuna masa wajibi ne wannan abu wannan ko in ka zama malami ka yi da'awa amma kowa da kowa kai masa nasiha ka kira shi zuwa ga gaskiya in ko ba malami ne gurgurdon abin da ka sani akwai abin da kowa da kowa ya san dole ne kamar sallah dan uwanka baya yi kamar sanafi hayi akwai abin da kowa san haramun ne kamar karya kamar zina kamar sata da ta'addanci da sauransu kaga dan uwanka na yi ka nusacce shi jihadi na uku shine jihadun nafsi ala sabri akan haƙuri ka turta tsarinka haƙuri wajen fahimtar addinin Allah neman ilimi ka tursa sarenka wajen haƙuri wajen bautan Allah subhanahu wata'ala sarenka haƙuri wajen kira zuwa ga addinin Allah da haƙuri akan wannan hanya shi addinin kansa dungurungun sai ka zama mai haƙuri za ka iya yin sa to sai kuma ka samu jihadun nasu kafin ka iya samun wannan haƙuri wannan shi nau'i na farko na jihadi wanda in ya inganta an sade shi to sauran jihadi zai yi kyau in ko babu wannan to jihadin zai zama ko dai ka bugi wani ka more ko ka kwace dukiyar wani amma ba jihadi mai kyau ba domin wannan shi ne aujabul jihad wani biyu shi ne jihadu shaitan ya kan shaitan domin kai ya ci galba a kanka idan shaitan ya ci galba ya shaitan ya ci galba a kanka to addinin ka ba zai kyau ba yasa ubangiji ta ala inna shaytana lakum adun fattakhidhuhu adun shaytan makiyin ku ne ku rike shi maki inna ma yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sayf ina kiran jama'a ta don su zama yan wuta to in yaki shaytan ba to zai ja ka ya ya kai kai ka wutar jahannama domin shaytan yana umurtan ka da munanan ayyuka ko yaushe. ina dora ka akan hanya ta bata shi ya bada fir'auna ya bada sauran da suka bata ka yaƙi shaidan ka ci ba a kansa yadda ba zai iya umurtar ka da munanan ayyuka ba ba zai sa ka kai kauce hanya ba ka saba masa wanda ce nau'in jihadi na biyu jima jihadun nan kafin ya kan kafare in ba haka ba shaidan zai bauta ko da ko bautan Allah kake a cikin bautan Allah zai sa maka a zai sa maka shirka sai sa ka dinga sabawa Allah kana ganin aikar kakar kololuwa wajen ibada ba abin da sabon Allah zai maka kafin nan ko shedan ya halaka ka ne ya kai ka ya baro ka akwai jewa wanda suka je jihadi a zamanin manzala ta suma amma manzala sun ake yin wuta ne saboda ba su yi jihadi don Allah ba ko suna cikin jihadin suka kashe kansu ko sun yi sata a cikin jihadin sun dauki ganima kafin a riba manzala sun ake yin wuta ne ka kaga wannan shedan ya ci galba a kansu ba su yaƙi shaidan ba tono ku shi ne jihadul kuffar yaƙan kafurai makiya Allah domin ɗaukaka addinin Allah man qatala li takuna kalimatu llahi al-ulya fa huwa fi sabilillah manzo sa ce duk wanda ya ci don kalmar Allah ta daukaka to shine fi sabilillah idan ka yaki kafurai bayan an kira fi zuwa ga musulunci sun ci suna fada da musulmi don addinin Allah ya ɗaukaka kai ne mai jihadi ka gyara kanka ka yaƙi shaidan sai kuma ya kanka abure nau'i na uku na hudu shine yaƙan munafukai yaƙan kafirai kanka aka kai wannan babin za mu karanta ayoyi da hadisai da suke bayani akan wannan to sannan akwai kuma yaƙan munafukai da azzalumai da mushurkai da masu kokarin bata addini mulhiji da masu bidiyoyi kuma ana yakan su amma bo su ba da makami ba da hujja ake yakan su wanda ubangiji ta lace ayyana nabiyu jahilil kuffara wal munafiqina waghlul alai. ya kai annabin Allah ka yaki kafirai da munafukai ka kaurara musu to manzon sama ba a samu yana yakan munafukai da takobi ba don kar a ce yana kashe sahabbansa amma yana kansu da hujja ka mu ma munafukan addini mutum ya shiga addinin ba don addini ba sai ya bata shi da azadumai da MPD, a duka wannan da hujjoji ake yakan dalilai daga alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyin alkur'ani su tona musu asiri da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan jihadin kuma malamai ne suke yin sa masu kira zuwa ga sunna masu kira zuwa ga tauhidi masu kira zuwa ga addinin Allah wudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da tausasawa da yin wa'azi mai kyau tare da dalilai da alkur'ani da hadisi sannan da mukamala in ta kama ta hanya mai kyau domin kokarin bayyanar da gaskiya wayannan nau'uka dukkanin su jihadi idan jihadi bai takaita akan yakan kafuri kawai ba sai akan kanka ma ana son ka yaki kanka don ka zama bawan Allah ka yaki shaitan kariya na ka zama musulmi sannan akwai yakan munafukai da kafurai da mulhidai ko ina nau'o'i ne na jihadi wanda kowane akwai dalilai a kansu to sai mala yace babu fadlil jihadi babin da ke bayanin falalan jihadi qala Allahu ta'ala Allah ta'ala ce wa qatilul mushrikeena kafatan kama yuqatilunakum kaffa lamu anna Allaha ma'al muttaqin Ubangiji ta ce wa katilin mushriki kafatan zaki mushrikai gaba ku ko gaba su yaƙi mushrikai gaba ɗayansu kama yi katilu na kun kafa kamar da suke yaƙan ku gaba ɗayanku kamar da suke yaƙan ku kuma ku yaƙi su don su suka fara tsokana su suka dinga dukan musulmi suna azabtar da su a garin maka lokacin ma ba a a yaƙe sun ba suka fitine su a suka sa suka kaura daga garin makka suka tafi habasha aka ci gaba da cutar da su a ƙarshe aka ƙaura aka koma madina wannan ubangiji ta laba da izini su rama uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna la ala nasrihim laqadir Allah ta ba su izini su rama domin an zalunce su da ala ya ɗauki alƙawari zai taimake su shi ne nan ta ala ce kamar yadda suke yakan ku gaba ɗayan ku ko kuma ku yage su gaba ɗayansu sai ce wa'alamu ku sani anna Allah ma'al mutafin tabbas ubangiji ala yana tare da masu tsoron Allah yana tare da masu tsoron Allah da taimakonsa da karfafawansa masu tsoron Allah su ne masu addini don Allah tsakaninsu da Allah duk ayyukansu don Allah suke yi Allah ya ce suna yace su bari suna bari kuma tsakani da Allah sannan suna taimakon addinin Allah sai ne Allah yana tare da su da taimakonsa in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki addinin Allah Allah ta'ala ce zai taimake ku kuma zai tabbatar da dugadugan ku saboda haka ubangiji subhanahu wataala ina taimakon masu taimakon addini Ina taimakon masu jihadi fi sabilillah da ikhlas domin daukaka addinin Allah Allah ta'ala ce ku yaki mushrikai gaba ɗayan su da aka ce yaki mushrikai daga kafirai kenan kenan banda musulmi ba inda aka ce a yaƙi musulmi musulmi ba a yaƙinsa da takobi in ya kauce hanya yaƙe shi da hujjoji amma ba da takobi ba domin abin da zai hana yaƙi kafuri shi ne musulunta ya ce la ilaha illallah to idan ya riga faɗa shi kenan an haramta kashe shi to musulmi yana faɗan la ilaha illallah sai za ka yaƙe shi manzana sun haƙe umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabun 'ala manzon sun ce an umurce ni in yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah idan sun faɗi la sun kare dinanan su da dukiyoyin su ba za a taɓa ba sai dai a hakkin musulunci da je ka kashe wani a kashe ka ko ka ci dukiyan wani a kwaci dukiyan ka a biya shi amma ba a yakan kafuri in ya riga ya musulunta ya zama musulmi ya faɗi la to ina ga wanda dama musulman ne ta wace hanya za ka yaƙe shi وقاتل المشركين أبدا قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا kuffari wal yajidu كافرين أما yaki إن amma ba inda aka ce a yaki musulmi dan yana musulmi a matsayin jihadi to jahili ne da takobi yana kashe musulmi wannan dan ta'adda ne kuma jahili ne ba wanda ya san addini ba daga ba a yakan musulmi a kwace dukiyoyinsu a ce jihadi ake la' zai ka yaƙe su da hujja a musu nasiha saboda haka ubangiji ta halatta a yaƙi mushrikai su ne masu bautan gumaka suna bauta Allah suna bautan wani abun daban ko wanda ba su da addini sun kafurkewa Allah sai kuma ahlul kitabi yahudu da nasara idan sun ki su ba da jizya su kuma sun ba da jizya kenan ba za a yaƙe su ba abin da Allah ta ce katul lazina katul lazina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن لكن wanda ba su imani da Allah ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda ba ta haramta abinda Allah ya haramta Masa addini na gaskiya daga cikin ahlul kitabi har sai sun ba da jizya suna makasanta da hannayensu kaga ka ce yaƙi ahlul kitabi saboda ba su yi imani da Allah ba su imani da manzo Allah ba ba sa haramta abin da Allah ya haramta ba sa addinin gaskiya addinin na mai sallallahu da wasallam har idan in sun ba da jizya sai sun ba da jizya kan ku yaƙe su sun yadda a zauna lafiya da su suna ba da jizya amma in sun ki za a yake su to kaga kafirai su ake kaje ahli kitabi ma an sassauta musu in sun ba da jibiya shikenan a jale su da ita ta yaki musulmi kuma idan ba ku ji tsoron Allah ba ba za ku yi nasara akan abokanin gaban ku ba shi yasa Allah ta ce wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani Allah yana tare da masu tsoron Allah yana taimakon su amma ba ku ji tsoron Allah ba sai kafirai su ci dalba akan ku saboda ba ku yi riko da addini kuma kamar yadda manzan sun ake cewa yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'a الأقلة على قطعتها قالوا أمن قلة يا رسول الله قال walakin أمتم كفر ولكنكم غثاء كغثاء السيل nan gaba kafirai za su zo su rufu kanku da inga kawo muku hari ta ko ta ina kamar yadda masu cin abinci suke rufuwa akan kwanon cin abinci yadda za a kawo abinci a tire a samu mutum goma wanda su jin yunwa ya za ka gaida za su rufu akan wannan tireni suna ɗiban abinci wannan suna ce to a ƙarshen duniya ta kafirai za su zo suna muku lugude suna dukan ku su buki wa'in nan su buki wa'in nan sai sabai suka ce ya rasulallah wannan ka saboda mu kaɗan ne wannan suna ce a ba don karancin ku ba ne kuna da yawa don yanzu musulmai a duniya yanzu sun fi musulman zamanin manzala su suma yawa sun kai biliyan ɗaya zamanin za su sau nawa ne wani aikin haji da su aikin hajin ban kwana mutum dubu dari da ake a ga duk su ce dubu dari biyu ba mana sai ce ku kuna da yawa a lokaci amma yayi ne ku ba ku da amfani kamar yadda ruwa yana gudu a kotomi ko a lambatu yake ainihin zubar da yayi gefe da gefe ba da zai kwace ce zai amfani da shi ga musulmi haka suke ba su nan dai amma ba su da ƙarfi ba su da amfani saboda ba su rike addinin yadda ya kamata ba manzan su ya ce Allah zai jefa muku rauni sai safai suka ce wa malwahad menene rauni ya ce hubbu duniya wa karahiyatul maut son duniya da kin mutuwa Allah ya cire kwarjinin musulmi daga zukatan kafirai saboda sun sa son duniya a gaba da kuma tsoron mutuwa wannan shi zai sa kafirai su ci galba a kansu wannan shi ne abin da yake faruwa a duniya kafuran su ne da fawa su bugi wanda suka ga dama su bar wanda suka ga dama kuma in suna dukan ka ba wanda zai kama ka dauki ba wata kaza ta musulmi da za su zo su kama ka dauki ke maka maka su bugi wannan su gama da wannan su zo su bugi wannan su suke shugabantar duniyan gaba ɗayanta za a gani trump da ya ci zaɓe a ƙasar amerika duk ƙasashen musulmi sun masa murna kuma duka suna tamanin inda ake yaƙi suna tamanin zai kawo sassauci yaƙin da ake a gaza suna gani za a samu sassauci suna faɗa suna faɗan haka yaƙin da ake a lebanon yaƙin da ake a syria har mutane sudan su ma suna fatan tun da trump ne ya ci a samu sassauci a wajen yaƙe-yaƙen nan wai shine zai kawo ƙarfin yaƙe-yaƙe wanda ɗan iska ne kawai ba ma mutumin a arnan ma ba mutumin kirki ba ne dan iska ne amma tun da shi dai shugabanci amerika yana fatan zai taimaka musulmi ya taimaki musulmi a samu sassauci kashe musulmi da ake kaga duniya ta zo karshe kenan duniya ta zo karshe za ka ana masa murna ana masa fata za a samu sauki maimakon a dogara ga Allah subhanahu wataala a ji tsoron Allah a taimaki addinin Allah Allah ya kawo saukin in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum a yanzu taimakon wasu ake nema tsoron Amerika da Rasha ake da sauran kasashen Turai wannan shine halin da musulmi suka shiga kuma maza su ba da labari za a shiga wannan halin gashi nan an shiga ana gani duwan ya shugabanci a jirka kamar shi ne shugaban duniyan ma haka donald trump kamar yanzu zai zo kuma ya karbi bagin ya karbi joe bagin shi kuma ana gani kila zai zo da nasa wani salon daban kawai an zura wa amerika eh, ido kawai Kuma majalisar ɗinkin duniya ba ta da wani abu ba abu da amerika cikin so ba kaga wannan dama manzon ya ba da labari ce ko je ku yi jihadi wala adora Mungu katika nchi وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله الا ضربهم الله بالذل وتاني بزبر جهاد دون دوكك الدين الله فجعل اجر بيت دا كسكنج اجر بيت دا كسكنج وانا آية سورة التوبة وقال تعالى الإمام النووي يتي تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون سورة البقرة ومن تعالى كتب عليكم القتال أن وجبتامك ياكي وهو كره لكم alhalin ba kwa son sa ba mai son mutuwa amma dai an wajabta a yaƙi abokanin gaba daga cikin kafin wa asa an takrahu shay'an zai yi ku ji abu wa huwa khairul lakum alhali alkhairi ne a gare ku ku ji ba ku son yakin kuma yakin ya zama alkhairi shine sabbin izza daukakan ku a duniya don sabon manzo sa sun samu daukaka akan kafurai da sabon jihadi da suke da cirere ne da suka yi tsakanin su da kafirai wa sa an tuhibbu shay'an zai yi ku so abu kuma shine hutu da sulhu da kokarin yardar da kafirai wa huwa sharrun lakum alhalin sharri ne a gare ku kuna gani wannan hanyar ita za ta zama tafi sai kuma ita zai muku sharri sai ku kaskanta da sautin wannan wallahu ya alamu Allah ya sani wa antum la ta'lamun ku ko ba ku sani ba shi halicce ku shi ya tsara muku rayuwar ku in ku bi tsarin sa za ku samu nasara da galba Eh, abin sai na umar ya cewa na nuqawmun a'azzana Allahu bil islam wa ma mabtaghaina al-izza bi ghayrihi adhanna Allah mutane da Allah ya daukaka mu da musulunci in mun nemi ɗaukaka ta wata hanya ba ta musulunci ba Allah zai kaskantar da mu ubangiji ta lace an wajabta muku yaƙi. to kaga yaƙi, wajibi ne amma an ce me hukuncin yaƙi sai ka ci fardu kifaya wajibi ne amma wani yana wa wani sai dai a halaye guda uku farzu kifaya ne shi yasa a zamanin maza kuma za a tafi yaki amma shi ma ya zama bai je ba sai tura wasu ko a bar wasu a gida in wasu sun yi sun ɗauke wasu in duka an ƙi ai kowa yana cikin laifi shine ma'anar farzu kifaya idza kama bihi babu faqad al-ismu anil ba, idan wasu sun yi so sun dauke wa wasu in ba su yi ba kuma duka duk suna da laifi kuma kana almu'minuna yanfiru kafa kuma za su ake je yaki wata ce to kada mu'mina su tafi dukkan su yaki wala nafa min kulli firqatin da'ifatun in ya bar wasu su tsaya su fahimci addinin Allah to kaga da fardu ainihin ne inda aka kira jihadi kowa dole ya tafi a wasu suna dauke wasu ko a zamanin manzala da salam amma yana zama fardu ainin a hali guda uku ya zama dole za ka yi jihadin ba ɗauke maka ba a hali guda uku hali na farko idan shugaba ya ayyana ka ashirin mumini ya ce wane ka je ka jagoranci yaƙi ba ka da mafita wane tashi ka tafi sai dai ba ka da lafiya nan ya zama fardu ainihin a kanka an ayyana ka an yaba da gurzantakanka cewa za ka iya aka ce ka tafi shugaban ya ce kaje to dole ne kaje hali na biyu idan kafirai suka afka muku ya zama fardu aini kowa dole sun zo sun same ku a garin ku sun afka muku dole ku kare kanku ba da kuka iya in ba ku kare kanku ba za su karar da ku sai eh, za ka zauna ka gige gaba kashi dan uwanka a kashe makwacin kar a yi zo kan gidanka to a dole ku fito ya zama fardu aini in sun afka muku ba ne ba bukatar neman izinin iyaye ko wani abu dole ka fita kawai har mata su fito da tabare don kara a kare a kare kai wannan ba ta maka gudu sai dai idan kafuran sun yi ninkin ninkin ba ninkin ku sun ninka ku goma ko fiye da haka a ga wannan bayan da kun tabbata kawai kurmushe ku za a yi to wannan sai gudun hijira sai gudun hijira man ba haka ku tsaya ku gubza da su don ba su ce ninkin ku biyu ba ku gubza da su kawai ku tsaya ku gubza da su a hali na uku wanda dole ka kai jihadi shine in ka je ka shiga fagen jihadi ka je an fara yakin da kai ana gubzawa wannan kuma ba a yadda ka gudu ba in ka gudu ka kawo musulmi rauni sai dai in kafiran sun muku yawa sun wuce ninkin ku biyu amma in ba haka ba ka fara bugawa da wani kafuri ko mutum biyu to dole ka tsaya ko kun fara gwabza yaƙi ku tsaya ba za ku juya baya ba saboda ka fara gwamzawa ka gudu wannan yana kawo musulmi rauni من يحتاج الذين آمنوا إذا لقيتم الذين kafaru زحفا falatuwan تولوهم الأدبار ya ku wanda kuka imani in kuka hadu da kafirai yaƙi ya girku har ku juya musu baya ko da za a kashe ku a tsaya a gwamta bangiji ta yace wa man ma izin idhin tubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila Fakat ba a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannan wa bi'sal masir duk wanda ya juya baya an zo an fara yaƙi kawai sai ya gudu kuma ko masa wutar abin nan zai dawo da fushin Allah ta'ala kuma ko masa wutar jahannama ne ci da makoma in ka gaba ka shiga wutar jahannama ba Allah bai ci da kai ba illa mutaharrifan liqitali sai wanda ya juya don ya yaki misali kana gwamzawa da wannan sai kaga ga can wani za a kurmushe shi kuma in ka je can kuka hadu za ku gama da wancan ku dawo kan wannan to ku juya ka je can sai ka dawo kan wannan ko kuma ka yi dabaran yaƙi wato kadai eh, kai kaman ka juya don ka rude shi sai ka kaman kana neman ka gudu ne sai ka dawo da karfi sai ka buge shi kaga wannan dabarun yaki ne to wannan da juya bayan da kai wannan ne dabarun yaki ne da za a ba za a abun nan ba ba za a kama ka da shi ba ko mutahayyi zan ila fi'atin wanda zai je taimake wasu nan kana kana sai kaga nan akwai yawa sai ka koma wajen wa'intan ko ga wani nan zai zagayo ta bayan ka sai ka bar wannan ka koma wajen wancan nan kare maka illa sai dai haka amma ba gudu ba duk wanda ba irin wa'annan guzurin ba Allah ta daki zai fushi da shi kuma makoma sautar jahannama ne kaga in garga ka fara gwabza yaki sai dai kawai ka yi hakuri ko nasara ko shahada ko nasara ko shahada kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum an wajabta muku yaƙi alhalin ba kwa so wato ba ka son sa a ranka don wahala ne yaƙi amma kuma a ba ka son kuma a haka za ka bi ai su ma sabai ba cikin karfe ne da su ba ba rin karfe ne da su ba yadda muke haka suke amma imani ne da Allah an ce a tafi kawai kenan wai zastun firtun fanfiru in an ce ku fita ku fita kawai sai su fita sun sadaukar da ransu sun san sun mutu ba aljanna za su tafi in kuma Allah ya sa sun yi nasara wannan ɗaukakan addini wasu dare baya so ya ce ba ko sai ranka yana son ka yana son sa zaka yi ba manzo na yana cewa huffati jannatu bil makarih wa huffati nasu bi shawat allulu bi aljanna da abun da bai baya so kaga ko sallan nan zaka ji in ba ta shige ka sosai ba sai ka ji akwai nauyi akwai takura sai lokacin da imanin kai kai ga ka fara jin dadin sallan ce zaka ji ba takura bane kaka duk abin da za ka ga addini akwai wahala a cikinsa amma haka za ka yi shi har ka zo kana jin daɗinsa to an lullube duk abin da zai ke ka aljanna to za ka samu rai baya son sa amma in ka ɗaure kana yi shi abin da zai wuta kuma an lullube ta da sha'awa abubuwan da kake sha'awa a ranka to shine zai kai ka wuta galibin abin da ke kai mutane wuta sha'awa ne na rai abubuwa na sabon Allah abin da kake so ranka yake son sai ka daure kawai ka kaurace musu haka sabai suka daure suka yi ta jihadi har suka kwaci yancinsu misala ta ake zai yi kaji ba ka san abu kuma ya zama alkhairi wa ashiru hunna bil ma'ruf fa in karitumu hunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fi khairan kathira wa yaj'al fi khairan kathira yin wa matan ku mu'amala mai kyau zai yi ka a ranka amma Allah ya sa alheri a cikin zamantakewa ku na aure za a samu ƴaƴa masu masu addini masu amfani a duniya da lahira to zai yi ka ƙi abu kuma akwai sai ga akwai alkhairi a ciki Allah ke sani kai baka sani ba ko ka so abu ya zama sharri ne ko yana son hutu amma hutu sharri ne ko yana son ya shakata ya hole sai kai ka zuwa ga shari to kai abun da zai zame maka alkhairi a duniya da lahira Allah shi ya san gaibu kai baka san gaibu ba in ya gaya maka ka bi kawai kar kai tsarin ka ka bi tsarin Allah وقال تعالى إمام النووي وبنجي تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله سورة التوبة بنجي تعالى انفروا كفتا ياكي خفافا كنا ما سوكي كوكي وثقالا كنا ما سنوي خفافا مرسا نوي سوكي كوي wata kalan da kokuna masu nauyi wato ko a takure kake ka tafi in ma ka takure kana jin nishadin ka ka tafi wajahidu bi amwalikum ku yi jihadi da dukiyoyin ku an fuskun da kawunan ku fi sabilillahi don daukaka addinin Allah ku fita khifafan kuna masu sakwaikwai wata kalan kuna masu nauyi malai suka ce kuna masu sakwaikwai shine kuna matasa kasan mataki kuma ina da karfi a cikin wasikalan kuna masu nauyi kuna goraza ko kuna tsofaffi duk ku fita haji ko ayi gwargwadon yadda zai iya kaga matashi shi yana jin yana marmarin abin zai tafi wannan kuma iyali ya masa yawa wanda shekaru suka ja shi kuma zai daure ya je ne to duk aka dai a daure a je ku tafi khifafan kuna masu sakwarkwar kuna masu mawadata ka yi shirin yaƙinka da guzurinka da abun hawanka da komai ka bar wa iyalinka abin da za su biyar gaje ka dawo ka ga kwaikwai za ka tafi wasu kalan kuna masu nauyi ai kuna matalauta ga talauci ga kuma a fitar jihadi guzurinka bai kai ya kawo ba abin da ka bar wa iyalinka bai kai ya kawo duk dai a hakan a daure a tafi a daure a tafi a haka karkace ce sai ka zama mai wadata sannan a tafi ku tafi khifafan kuna masu sauki marasa aure kaka da iyali kaga sakwaikwai kenan kuna masu nauyi ko kuna masu iyalai ai ba wanda jaji zai mara daji kamar mara mata baka taba aure ba dama in ka mutu kawai shige nan kai kadai ne ka tafi baka bar wani abun tausayi ba amma in kana da aure kana da yaya kaga in ka mutu ana tunani to matar ka ina komanta. yayan kannan ina ne makomarsu za su zama marayu kaga kana da nauyi kenan Ina za ka ya ka biye wa ta yaran ka biye wa matan ba za ka iya zuwa jihadi ba yasa zuwa hadisi alwalad kummati bana yaro yana sa mu ya zama matsoraci wa mafkhala yana sa mu ya zama marowaci don kar ya bari yana tunani to ƴaƴansa ba me za su fi so da haka kaga mai sakwalkwai ne mataki wanda bai aure ba mai nauyi kuma wanda ya aure shi yasa ka ga magidanci ya fi tsoron mutuwa fiye da matashi saboda shi yana duba baya yanzu yaran nan yadda yake son su in yi tafiya rayuwarsu za ta zama amma wanda yake saurayi bai taba aure ba wani ba yake tunani shi ya tafi kawai shike nan an rufe bayacinsa in ya tafi an rufe za a ce ‘ya'yansa a gidansa da Allah a taimaka ya za a yi gidan wane famari ga yana cin wani ya ci huta da wannan tun da ba da shi amma wanda yake da shi kuma dole akwai wannan tunani to shi yasa za ga idan mutum ya fara haihuwa sai ka ga fi tsoron mutuwa sai da wanda kuma bai aure ba wanda ya aure bai haihu ba da dan sauki akan wanda ya aure ya haihu ya fi tsoron mutuwa duk wai wayannan abubuwan ko akwai su ubangiji ta lafi ku fita jihadi kar ku ji tsoro saboda Allah shi zai jibinci al'amuran su Allah zai jibinci al'amuran su kifafan kana sakwaikwayi ba wata su ba wata sungulla da suka sha maka kai ba harkoki wa kifafan da kalan kuma kana mai nauyi kana da sungulloli da yawa ko na shugabanci ko na harkoki na arziki duk dai ka tafi dai ko kana zaune ma yi maka ake yi kawai duk ka tafi ko ka rage wa kanka ka tafi jihadi wannan ayan ta so ba yakin tabuka lokacin akwai hali na tsanani na talauci Jishul Usra wanda suka je yaki inda aka yi lokacin aka iya ta zuwa yaƙi saboda kowai da za su bar wa iyalinsu ko su yi guzuri su tafi jihadi tun da aka ce to a zo a yi lokacin kowa a kawo taimako aka har hada sannan aka ɗauki nauyin da ba su da shi ina bakar ya kawo dukiyansa gaba ɗaya umar ya riba biyu ya kawo abdurrahman bin auf ya kawo sai na usman ya kawo ki shirya wa runduna biyu yawa na ce man jahaza jaitul usra falahu janna wanda ya shirya wannan rundunan wanda ba ta da shi za a sakamakon sa a janna, sai na sama ya kawo abin da za a shirya musu yaƙi aka tafi ko za ka aka tafi yaƙin ta buka a haka a cikin wahala da rana shi sa Allah ta yake ku tafi dai ko da wahala ko da sauki ko da wahala ma'ana ko kuna cikin nishadi ko kuma ku tafi a dole ba nishadi ko kuna cikin wahala ko kuna cikin sauki a riga an shir'anta shi saboda ɗaukaka addinin Allah kuma Allah ta lace ba da ranka kawai ba wajahidu bi amwajikum ku yi jihadi da dukiyoyin ku kun da rayukan ku fi sabilillah don daukaka addinin Allah wato ana ji akwai jihadu a jihadu bil mal jihadi da dukiya ko dai za ji yakin ka kawo dukiyan ka din ka ba fi sabilillah wurin yakin a shirya wasu su tafi ka shirya wa kanka ko kuma jihadi da dukiya gina makarantu gina abubuwa na addini na ci gaban addini kaga wannan jihadi ne da dukiya kai kuma ka je ka yi cikin ka ba da rayuwarka wa addinin Allah duk jihadi ne sai ka ce domin Allah ka fara fada dukiya a kan rai wajahidu bi amwalikum wa anfu ba ce wajahidu bi anfusikum wa amwalikum ba sai ka ce saboda fitar da dukiya ya fi wahala akan fitar da rai yin jihadi da dukiya dan adam ransa yana ta'allake yana rafi da dukiyarsa kafin ya iya bayarwa za ga gare sha wahala da jikin za a kan ya fi da dukiyar tsarin ake kafara kafara na nasuwa sai ga gana ta gudu wai azumi uku azumi uku an manta cewa fa sai ka sai in ba ka ne da ka ciyar da miskine goma ne za ka yi azumi guda uku amma za ka iya ciyar da miskine goma dole ka yi ko ka azumi uku ba za a karba ba kaga bata dukiya yana da wahala Ka kawo shi a farko da kuma ga shi Allah ne baka kuma shi yace ka bayar kuma yace in ka bayar zai ka maka amma duk da aka rai ana ta'allake da abu da mu mutum zai ba da ransa ko ya ba da yankinsa akan yayi wannan mala yace wa تعالى ta'ala تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأحده من الله فاستبشروا ببيكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وبنجد تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم Allah ya sayi rayukan muminai ya saya minal mu'mina daga muminai an fusahum rayukansu wa amwalahum da kuma dukiyoyinsu bi anna lahum janna cewa zai musu sakamako da aljanna Allah ya sayi ranka gaba da shi don addinin Allah ya sai dukiyanka gaba da ita don addinin Allah zai maka sakamako da aljanna abin da zai biya ka da shi shine aljanna menene za su yi yuqatiluna fi sabilillah su yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah su yi yaƙi don ɗaukaka addinin Allah su yaƙi kafurai don ɗaukaka addinin Allah fa ya ƙatuluna su kashe kafurai wa yi ƙutaluna su ma a kashe su dama jihadi za a kashe wasu wasu kuma su kashe kafurai Allah ya sayi rayukansu da dukiyansu su je su yaƙi a kashe su su kashe sakamakon su ya zama aljanna kuma ya ce wa'adan alaihi haqqan wannan alƙawari ne wanda Allah ta'ala ya dora wa kansa haƙƙan na tafiya na tabbas fi taurati akwai wannan bayanin a attaura littafin annabi musa wal injili akwai injila littafin annabi isa wal qur'ani akwai alqur'ani littafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ba da ransa da dukiyarsa sun daukaka addinin Allah Allah zai bashi aljanna ya sayi ransa da dukiyarsa don aljanna don ya don ya saka masa da aljanna yake wa man awfa bi ahdi min Allah wa ya fi cika alkawari sama da Allah babu tun da ya alƙawari aljanna ne makoman ka to ba da ranka da dukiyan kanka gani ba wanne fi Allah cika alƙawari fastabshiru ku yi murna bi bai'ikum ba bay'atum bihi da cinikin ku wanda kuka yi cinikayya da shi da ubangiji ta'ala ka ba da ranka da dukiyanka baka aljanna kai murna da wannan cinikin wa zalika huwa al azim wannan shine rabo wanda yake mai girma babu rabon da yafi wannan Allah ta'ala ya sayi kayanka kuma ya biya ka da aljanna wannan shine babban rabo ka shiga aljanna kuma ka tawama a aljanna ka yi haji fi sabilillah ka duk wanda ba da ransa da dukiyansa fi sabilillah sakamakon sa aljanna ne ba shikenan ma ka ba. riba nan da ka sha a duniya ka manta da ita sai Allah yana ciniki da bayinsa ran fa shi ya baka dukiyan shi ya baka amma yake na fiya da aljanna ka bawa addini na fiya da aljanna zan biya ka da aljanna in ka bayar kuma ya maka alƙawari tabbas zai baka aljanna kuma babu wanda yake cika alƙawari kamar ubangiji ta'ala babu shi don inna Allah la yukhliqu al-mi'ad Allah ba ya saba alƙawari kwata kwata dan adam ne yake saba alƙawari wannan yana maka falalan jihadi kenan ko falalan jihadi fi sabilillah aljannan ka daban da na matan hurul ini guda saba'in za a aura maka saba'in ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kai shahada anan malamai imamu nau ya fito wani fikihu a wannan abin nan a wannan ayan gashi tana magana kan jihadi amma sai shiga babin ciniki an tsere da sadaka aljanna ko ana biya ka lahira shine a baka aljanna to aljanna aka fara baka kafin ka ba da ran ko sai da ka ba da ran tukunna za a baka aljanna san da ka ba da ka ko san da ka ba da ranka da dukiyanka a nan duniya in aje lahira kuma a biya ka da aljanna to sai imamu ya ce wannan ayan tana nuna in ka sayi kayan mutum to shine zai fara baka kayan kafin ka bashi kuɗi ba za a sa maka a ce ka bashi kuɗi ya baka ka ba shine in bai da ka ba za a ce dole ka bashi kayan shi kuma ya baka kuɗi saboda Allah ta'ala da ya sai ran mumini da dukiyarsa ai sai ya ba da ran da dukiyan sannan a bashi kuɗin da aka sai aljanna da aka sai kansa da dukiyarsa shine aljanna to haka in ka sai ka mutun na sai na sayar maka Kuka to yanzu in yace ba ni kuɗi sai ka ba ni kaya in ya ce sai ka bani da ce kai ne dai zaka bada kayan tukunni in baka in ka ki alkali ya tilasta masa sai ya baka kayan ka kuma a sa ka bada kuɗi in an baka kaya baka bada kuɗi ba nan ne za a tilasta maka ka bada ka bada kuɗi amma mai sayarwa bai mika maka kaya ba bai zama dole kai ka bayarwa so da kwastoma ya zo ya ce kaya a wurinka sai ka haɗa a leda ka mika masa sannan sai ya mika maka kuɗi ba za ka ce dole sai ya kawo kuɗi kafin ka ɗauko kayan ba a'a babu dole in an riga an ciniki in bakan kake alƙali zai iya tilastawa shari'a za ta tilasta maka da Allah ta'ala Ya yi ran mumini da dukiyarsa amma sai ya bayar kafin a bashi abin da aka saya da shi shine ainihin aljanna na fata mun fahimta wa qala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما سورة النساء وبنجد تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين wa'inda suka zauna ba su je jihadi ba min almu'min daga cikin mu'minai la yastawi ba sa daidai wa abinnan ba sa daidai da wa'inda suka je jihadi kenan ko la yastawi alqa'iduna alqa'iduna wanda suka zauna a gida min almu'min daga cikin mu'minai ba su je jihadi ba gairu ujub barari waɗanda ba su da lalura ba wai kuturu ne ko makaho ko gurgu ko marar lafiya ba a bayan da wata lalura sai zauna bai ji jihadi ba kamar ce farko ainihin manin a farko ke ba wani yana ɗauke wasu to shi nan ba su je ba kuma ba su da lalura ba su da lalura kuma ba su je jihadin ba to la ya sabi ba ka daidai wani wal na fi sabilillahi da masu jihadi don ɗaukaka addinin Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kuma kawunansu kai baka je jihadi ba kuma babu wani uzuri wannan kuma ya je jihadi sai za ku daidai a wajen lada za ku daidai a wajen lada da sakamako ba daga wanda suka je jihadi sun fi su kenan Allahul bi amwalihim wa anfusihim Allah ya daukaka wanda suke jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu alal qa'idina akan wanda suke zaune darajatan a wajen daraja darajatan a wajen daraja wato su kansu waɗanda suke da laluran wanda ba su je jihadin ba to darajansu ba su kai wanda suka je jihadi ba domin aiki sun yi jihadi amma su ma da su yi tarayya da su a wajen lada kamar kai niyya aikin alheri ba kai ba wannan kuma ya yi niyya kuma ya yi kaga za a baka ladan niyya amma ladan ba kai ba ba ai ladan kai ba ba za a baka ladan kai bisa ɗari ba misali mutum ya yi niyan zai je sallan jam'i sai wani uzuri ya hana shi wannan kuma ya yi niyan ya je sallan jam'i wa ya fi lada wanda ya je amma shi wancan wanda ya niya ya samu uzuri shi ma za a ba shi lada kuma za a ba shi uzurin uzuri ne ya hana shi zuwa to shi sa Allah ta'ala ta ce wa kullan kowanne daga cikin su mai laluran da bai je jihadi ba da wanda ba da laluran da je jihadi kowanne su wa'ada Allahu al Allah ya masa alƙawarin aljanna ai shi ma uzuri ne ya hana shi ko mun karanta a can ba inda maza su ake cewa idan an shiga wani wadi aka shiga wani kwari za a tafi jihadi a je a shiga sai maza Allah yake cewa to akwai su yan uwanmu da muka bari a baya suna tare da mu a cikin wannan kwari yana nufin a wajen lada shi humul uzur uzuri ne ya tsare su to kaga suna da lada amma ladan su bai kai na wanda ya je gugurmaya ya ga wato walƙiyan takobi ya shiga tashin hankali kaga ake mai shiga tashin hankali ba wanda yake da uzuri yake zaune shiga tashin hankalin da wanda ya je da wahalar da wannan ya sha to duk da yana da lada wancan din ya fi shi lada wanda ya je jihadin ya fi shi lada amma Allah ta lace wa kullum wa adalla wa husna kowanne Allah ya masa alƙawari na me na aljanna alhusna shine aljanna wato sakamako na kololuwa kamar yana zaki iska alaƙi to Zina, hasanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata ayyukansu Allah zai musu sakamakon aljanna da kuma daki shine ganin Allah za ku iya zama masu daraja dukanku amma Allah ya fifita wani akan wani amma ku kuma ku tafi aljanna saboda aljanna ma ai hawan hawa ne wannan kamar yana Allah ya rage ta la yastawi abin nan ah, ayin da take magana akan ko wanda suka rigaya لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله المسنى ودندا وتوسك مسلون تتم على مكة suka yi hijira aka zo aka yi jihadi da su yi daidai da wa'in da aka yi hijira aka yi wasu yaƙoƙuka irin na badar na hudu na azab sannan suka musulunta ba ba su yi daidai da wa'in nan ba amma la ce dukkanin su Allah ya musu alƙawarin aljanna da wanda suka musulunta da farkon kafin hijira suka hijira aka yi manya-manya ya koka da su da wanda ma sai daga ba suka musulunta daga cikin sahabban manzala ta salama suka ne su a musu alƙawarin aljanna amma na farkon su fi na baya bayan daraja akwai asabiqun al-awwalun so da haka kaga su ma wa'annan haka ne wanda suka je jihadi sun fi daraja akan wanda ba su je ba saboda uzuri amma dukkaninsu Allah ya musu alƙawarin aljanna ai uzuri ne su ma hana su sai ubangiji ta lati wa faddala Allahu al-mujahidina ala al-qa'idina ajran azima wa faddala Allahu al Allah alla tifita masu jihadi ala al-qa'idina akan wanda suke zaune ba tare da uzuri ba ajran lada aziman mai girma shi kuma wanda bai da uzuri an ce farzu kifaya ne kaga dama ka je kaga dama ba sai ka je sai zauna bai da uzuri bai je ba to shi kan fa sa da wanda ya je jihadi yana da yawa ba kaman masu uzuri nan bane sai Allah ya kara maimaitawa yace Allah ya fifita waɗanda suka zauna ba su je jihadi ba ba tare da huzuri ba ai wanda suka je jihadi Allah ya fifita su akan wanda suka zauna ba su je jihadi ba tare da huzuri ba da lada da yawa tsakanin su akwai tazara Allah ya ce darajati minhu ai matakai ne daga wajen Allah na daraja darajoji ne daga wajen Allah wa maghfiratan da gafara wa rahmatan da rahama wa kana Allah ghafurur rahima Allah mai gafara ne mai jinkai mana Allah ya dauka darajar masu jihadi ya gafarta musu sannan kuma ya musu rahama kaga jihadi babban al'amari ne daraja ne babba shi yasa yazo a hadisin manzalar ta sama ba wanda zai je aljanna ya burin ya dawo duniya ya sake mutuwa sai wanda aka kashe shi a wajen jihadi fi sabilillahi shi kuma zai burin ya dawo sau ɗari a ɗauki ransa ya sake dawa saboda karramawa da aka masa lokacin da aka zo ɗaukar ransa lokacin da za a kashe shi a wajen jihadi irin daraja shi da aka yi to ya shiga aljanna ma yana tunanin wannan daraja yana tunanin yace ina ma da ya dawo ma a sake kashe shi a kawo shi aljanna a mai da shi a sake kashe shi amma in ba haka ba duk wani wanda ya shiga aljanna ba tunani ya dawo ya sake mutuwa kaga wannan yana maka cewa akwai darajoji da Allah ta'ala ya mutu shine ma'anar darajati minhu huwa maghfira wannan ayat suratul nisa'i imamu nawawi yace wa qala ta'ala ya idza za mu tsaya anan wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh